تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما gaisuwar muminai a ranar da za su haɗu da Ubangijinsu ita ce, Aminci da kubuta daga dukkan abin ƙi, kuma Allah ya tanadar musu lada mai girma shi ne aljannarsa, takayya a gare su saboda yi masa ɗa'a da kuma nisantar saɓansa.